wato ba mun zo bane a matsayinmu na kungiyar mutan arewa abin da ya faru akwai kungiya Najeriya United ita ce ta kirawo kungiyoyi daban-daban daga Najeriya ba wai a arewacin Najeriya kawai ba a'a daga kudancin Najeriya da arewacin Najeriya da kuma kungiyoyin 'yan Najeriya da suke zaune a nan Amurka da Ingila shine muka yi taro ranar Lahadi 21 ga wata a California inda muka tattauna maganar zancen matan nan da aka sace na Chibok sannan yau kuma muke yin taro a nan New York. Yau wato Malam Ashir kamar me kuka gabatar ko kuma me kuke shirin gabatarwa a wajen wannan babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya? Da mun gama karanta takardun mu yanzu mun fara karanta takardu ne asiru da aka yi kwaya hudu akan halin da Najeriya take ciki to bayan wannan shine za mu wato tattauna da 'yan jaridun duniya gaba daya sannan sai mu fita mai tattaki zuwa shi zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Wato babban makasudinmu da kuma abin da muke son mu gabatar wa shi wani taro na Majalisar Ɗinkin Duniya shine kukanmu akan abin da yake faruwa a Najeriya na wannan rashin kwanciyar hankali tashin hankula da suke faruwa a ƙasar nan. Wato abubuwan akwai alamu na cewar akwai munafince-munafince a cikin al'amuran a dini ita kuma gwamnatin najeriya duk lokacin da aka gaya mata cewar ga wasu abubuwa da ake kallon akwai alamu na zargi ya kamata a bincika sai ta ce ba ta bincika ba misali kamar manyan ƙungiyoyi da aka san su a duniya wanda suke rajin kare haƙƙin bil'adama irin su amnesty international da human rights watch sun miƙa rahotanni ya kai sau biyar biyar na cewar fa jami'an soja suna cin zarafin farar hula babu gani fili a karinsu na wannan fada da Boko Haram. Amma da an fada gwamnatin Najeriya ba ta yadda ta ce bar ta bincike ba sai ta ce a ƙarya ne kawai. Ɗaya kenan. Na biyunsu idan ana fada irin wannan wato wato na tarzuma na tawaye kamar shi insurgency da ake kira a turance. Da farko abin da ake buƙatar gwamnatoci su yi a duniya shine wato su nemo hanyoyin da ƙungiyar take samun kuɗaɗe da hanyoyin da take samun makamai a samu a toshe wannan hanyoyin to in ka toshe musu wannan hanyoyin to za ka samu sauƙin karya ita wannan ƙungiya to ga wani abu ya faru yanzu a Najeriya an ɗauki jirgin sama da kuɗi masu mugun yawa a cikinsa aka kama jirgin na ƙasar South Africa aka ce kuma wai makamai za a tafi a siyo a kawo Najeriya a ƙa'ida ta convention da aka yi na Geneva akwai tsari ne da ake siyan makamai tsakanin ƙasa da ƙasa akwai tsari ne da ake yin shi kansa cinikin makami yana da tsari ba kamar cinikin gwanjo ba ne ko riguna da mutum zai je siyo a wata kasashe shigo da su Najeriya amma kan ne sai ga gwamnatin Najeriya ta wuf ta tana nuna cewa wannan abu ba haka yake ba ita kudinta ne to idan kudin gwamnatin Najeriya ne me isa ba ta bi due process na ciniki ba ba za a ɗau kuɗi irin wannan a cikin jakunkuna a sasa jirgin sama a fita da su kuma ba a sanar da ita gwamnatin South Africa ba wannan akwai rashin gaskiya a ciki don haka muka zo gaban majalisar ɗinkin duniya muna so majalisar ɗinkin duniya a matsayin ta na da take kai dole su sa a binciki wannan magana ta jirgin saman nan a tabbatar da gaske a al'amarin da ke cikin wannan magana domin hankalinmu ya tashi mun tabbatar da cewar wannan kuɗin akwai rashin gaskiya a cikinsa. so da haka idan muka bari gwamnatin najeriya ba za ta bari a bincike ba domin gashi har a majalisa ma an ji an ce ba za a binciki maganan nan ba kuma gwamnati ta fito ta ce ta tana da hannu a ciki so da haka wannan abin idan ba a bincike shi ba to ba za a taba kawo karshen wannan abin da ake na boko haram a Najeriya ba mun gani a an turo mana a report cewar ga gwamnatin Amurka da kanta tana nuna cewar ya kamata fa a binciki tsohon hafsan hafsan sojojin Najeriya shi wannan dai a hijirka saboda irin kudaden da ake gani a cikin accounts dinsa a duniya shekara uku da ta wuce baya mun yi kai takarda majalisar ƙasa kan cewar dole a kirawo public hearing akan security na insecurity a northern Nigeria. kuma muka ce da su a binciki gwamnati uh, gwamna Amadu Ali Sharif saboda kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa na Isaac ke former uh, chief of defense of Isaac ke akwai indictment akan Ali Sharif sannan galtimari galtimari report ya yi indictment ɗinsa Northern Elders Forum a takardar da suka ɗauka suka kai wa shugaban ƙasa har gidansa shekara biyu da rabi da suka wuce sai da suka gaya masa cewar a takardar ya kamata gwamnatin tarayya ta yi investigating a binciki gwamna Ali Sharif. Amma ya ƙi abin da ya faru ma sai shugaban ƙasa ya tafi Maiduguri ya je kama hannun Madi Ali Sharif ya ɗaga ya ce ai Madu Sharif abokinsa ne shi kuma Madi Ali Sharif abokin Muhammad Yusuf ne. Abin da fa aka yi kenan fa. To kaga duk wannan abubuwa ne da suke nuna maka cewar fa akwai farashin gaskiya a wannan gurin fa akwai abu na rashin gaskiya a tsakanin amma da kai magana sai ka gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi tsalle ta fito ta ce ba za a yi bincike akan al'amarin nan ba wannan alama ce ta rashin gaskiya da rashin adalci da kuma cewar akwai wata akwai wani abu ƙarƙashin ƙasa a cikin al'amarin nan to don haka ba abin da za mu illa mu zo mu nemi majalisar ɗinkin duniya da ita kotun duniya su shiga cikin maganar nan kuma mu za mu bi abin ne ba wai ajiyewa za mu yi mutu ba a za mu yi tabbin abin ne har sai an yi wani abu a kansa